gwamnoni bakwai ne suka halarci taron da suka hada da shugaban dandalin gwamnonin gwamnan rotimi ameci na jihar rivers da na adamawa da zamfara da Legas da oshun da ekiti sai kuma mai masaukin baki gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako gwamnonin jihohin kano da niger da kwara da oyo da kuma jigawa ba su halarta ba amma sun tura mataimakansu yayin da sauran gwamnoni bakwai daga cikin sha tara da ke goyon bayan shugabancin na ameci ba su halarci taron ba ba su kuma tura wakilai ba ya zuwa lokacin hada wannan rahoton a jawabinsa na buɗe taron shugaban dandalin gwamnan rotimi amechi na jihar rivers ya musanta tunanin mafi yawan jama'a da ke ganin taron bai rasa nasaba da neman mafita da gwamnonin ke yi musamman masu takaddama da jam'iyyar su ta pdp mai mulkin kasar today's event provides yet another unique opportunity not only for an in-depth deliberation on the state of the nation and challenges confronting the states Ya ce wannan taron na yau wata dama ce ta tattaunawa sosai akan kalubale da halin da ƙasar nan take ciki da kuma yadda za mu ƙara inganta manufofinmu na inganta rayuwar talaka a mu na dandalin gwamnoni. mai masaukin baki gwamna aliyu magatakardawa makoko yana ganin taron ya zo daidai lokaci domin kokarin zakulo irin kokarin da shugabannin da suka gabata a najeriya suka yi domin ceto kasar daga halin ni yasun da take kokarin fadawa no that glaring is at the crossroad and that all of us have the duty of ensuring that a worthy turning point is propelled. ya ce ba shakka ƙasar nan tana cikin wani mawuyacin hali don haka duk muna da jan aiki a gabanmu domin kawo gyara wajibi ne mu ba da gudunmuwa ta ɗaya ɗaya da kuma ta haɗe ta yadda za mu ceto ƙasarmu ko ta halin ƙaƙa to sai dai gwamnonin sun ci gaba da taron nasu ne a keɓance bayan buɗe shi din to amma ana sa ran gabatar da kasidu daga shahararren marubucin nan wole soyinka da tsohon shugaban efcc nuhu ribadu da tuni suka halarci taron amma kuma kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal da mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin tsaro sambo da suki da kuma gwamnan babban bankin najeriya sanusi lamido sanusi duk ba su halarci taron ba zuwa yanzu duk kuwa da cewa suna daga cikin waɗanda za su gabatar da makala a wajen taron